a jiya litinin ne ma dai kasashen saudiya da masar da bahrain da ma daular laraba suka sanar da kasa hulɗar diplomasiya da kasar qatar a bisa rigin tana tallafawa ayyukan ta'addanci na kungiyoyin yan ta'adda da suka da alka'ida da isis da kuma kungiyar yan uwa musulmi kana kuma da yin katsalandan a cikin harkokin cikin gidajensu baya ga wannan ma an kori kasar ta Qatar daga rundunar kawancin kasashen Laraba da Saudiya ke jagoranta a yakin kasar Yemen. Wannan dambarwa a fagen diplomasiyar kasashen na Laraba na ko zuwa ne a ƙasa da kwanaki goma sha biyar bayan wata ziyarar da shugaban Amurka Trump ya kai Saudiya inda ko ya buƙaci kasashen musulmi ne ma da su ɗauki kwararan matakai wajen yaƙi da abun da ya kira kaifin kishin Islama. To sai dai kuma ga masana tattalin arziki da diplomasiya irin su Abdullahi Trembe na maganin fa akwai lauje cikin nari. Ai akwai kasashe da wanda su ma abubuwan a su ba sa musu ido ba saboda kasa ne na talakawa wanda ana ga koma ba a dube su ba za su iya buge kansu da kansu shi yasa ga an basu amma kasa kasa ce mai tasowa wanda su suna ga kasar nan za ta tsole musu ido kuma an ka duba hudan jakadancin ta da ainihin kasashen kudan eh, turawa bai da yawa ba ta cika ba su kai irin wani a bada kai bori a hudun nan ba ita ba ta cika bayarwa ba to yana daga cikin dai irin abubuwan da wannan kasa take da shi kuma tana da principles ɗinsa wanda take bi ba lokaci ɗaya za ku ba su wani doka ku je ku wannan nemi kuma kasa ce wacce ita ba za ta nemi bashi a wurin turawa ko kuma wani abu na IMF ko Paris Club nasu da sauransu nan ita duk ba ta irin waɗannan abubuwan ne tana ƙoƙari ta ga ta controlling al'ummanta kamar yadda da Libya dai take tafiya da 'yan ƙasanta take musu komai suke jin daɗi ana cikin rayuwa aka zo aka kashe shugaban ƙasarsu su daga yanzu suka faɗa halin haula'i suka samu kasa wasu na gani kamar waɗannan ƙasashe da suka ce sun janye eh, tamkar suna abin da ne da aka kira wato sun zama 'yan amshin shata na ƙasashen turai wani manufa ne kasashen turai sun son ba to in ka duba dama yau duk mutumin da yake zuwa kasar saudi duk mutumin da yake zuwa dubai da dai wasu kasashen larabawa sanannu wanda mu muka san su yau in ka je wuraren za ka ga kusan duk abubuwan su ma kusan koyi suke da amerikawa in ka duba za ka ga hatta motocinsu yau a saudi kashi 90 na motocin shiga a saudi sama da kashi 90 na motocin da ake fasinja da su zaka samu made in america ne ko kuma american model ake ce da shi zaka samu kuma kayayyakin su ma waɗanda suke shaguna to ya ko taya ne ma wannan janyewar ka iya shafan ita kanta kasar ta katar ganin cewa ko a baya akwai wasu kasashe da suka fuskanci irin wannan janyewa har yau dai ga masanin abdullahi bai hulɗan jakadanci tsakanin wannan ƙasa da wannan ƙasa mu a masana tattalin arziki akwai abin da muka ce da shi comparative advantage comparative advantage shine abin da kai kake iya sarrafawa za ka fitar wanda wancan mai iya sarrafa zai fitar in tura maka nawa ka turo min naka saboda mu yi wannan alaka ne kyau sannan idan ka duba yawanci ci gaba da ake kasar da take da mai za ku tura ɗanyen mai ne zuwa wata ƙasa ba wai kuɗi za a ba ku ba bukatun ku da kuke da shi a wannan ƙasar ɗin shine za ku je in kuka tura wannan man za a ba ku ku zo da shi to yanzu kasar Qatar ba za ta tura waɗannan kayayyaki zuwa waɗannan kasashe ba to kaga an samu matsala kenan wannan kenan na biyu kuma in da kana gani a kasar Qatar ka je ka samu kudaden saudi cikin sauki in ka tafi wurin yanzu ba ya kare babu shi ba za ka iya sa kudin ka a banki yanzu na saudi in ka je katar ka je ka samu ba ko kudin kasar eh, dubai ko kudi kai duk wani abubuwa wannan hulɗa din yanzu ta kare tuni da katar ta musanta zargin marawa in ta'addar baya da suka da kungiyar IS inda ma ta ce matakin bashi da tushe kuma tuni aka dakatar da jiragen saman kasar bi ta sararin samaniyar kasashen masa da Saudiya yayin da ci gaba da takun sakar ke barazana ga manyan harkokin sufurin sama a yankin kasashen Larabawan Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya